yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na dari da goma sha shida daga cikin jerin tukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu muslim abu husaini allah maɗaukacin sarki gafarta mishi karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi da zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman wato matattarar da imam muslim yake tattaro mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi magana dangane da imani da kuma irin yadda yake fassara mana su kamar yadda ainihin su manyan malaman hadisi suka rawaito su daga magabatansu daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautata muna ƙarƙashin babu kaunin islamu wa haddinu ma qablahu babin da ke bayani akan cewa idan kafiri ya musulunta to wannan musulunta shi ta rugurguza dukkanin kafirci da maguzanci da laifi da duk wata barna da yi wakazal hajju haka nan musulmi idan ya je aikin hajji hajjin tashi ta rugurguza mishi duk wani laifi da ya taɓa gabatarwa kafin ya hajji din wani hijira haka idan musulmi ya hijira daga ƙasar kafirci zuwa ƙasar musulunci mun karanta hadisin sahabi amr bin wa'as allah maɗaukakin sauke ya ƙara mishi yarda a inda da ya zo rasuwa ya shiga halin damuwa yake kuka sai dan shi yake kwantar mai da hankali cewa haba ba ba manzon allah ba ya maka albishir da kaza da kaza ba manzon allah ba ya faɗi kaza da kaza game da kai ba me ke ta maka da hankali sai ce na samu kaina ne a hali uku na rayuwa halin farko shine na taɓa zama a bakin kafiri ina kin musulunci ina kin allah ina kin manzon shi ina wa musulunci makirci ga na mutu a wannan halin to da na kaɗe ba wuta zan tafi Allah ya mini gyaɗar dogo daga baya kin samun ƙaunar Allah da manzon da kuma ƙaunar musulunci na wayi gari saboda ƙauna da girmamawa da mutuntawa da nake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk duniya kuma babu wanda nake ƙauna kamar shi ya ce to ta kaga ba na mutu a wannan halin ina sa rai Allah wa min rahma in samu aljanna ya ce daga baya al'amura suka zo suka zame mana yadda suka zama muka shiga cikin harkar mulki muka ɗanɗana kowane irin kujera na mulki sakamakon haka a yau ga shi rayuwa ta kai ni mataki na uku bayan duk waɗancan darajoji da falaloli to mun shiga mun fita dangane da harkar mulki shine ne nake ganin cewa wace irin rayuwa na samu kaina a ciki to wani irin sakamako zan je in haɗu da Allah da shi in ce don haka ina roƙon ku don Allah idan na mutu duk wani abu na bid'a kar a bi ni da shi kar a sami mai kukan mutuwa ta bugawa ta kar a samu wani yana ɗauke da bakin wuta ka a samu wani wanda zai rinka bina yana yabo yana bambadanci a bayan gawata. idan kuka rufe ni to kar ku sake ku sanya komai da zai sha makance tsakanin gawata da ƙasa ku zuba ƙasa a jikin gawata kai tsaye sannan in ku gama binne ni ku tsaya ku yi mini addu'a gwargwadon yadda ba a yanka raƙumi a feɗe shi a kuma ainihin rarraba naman shi wannan hadisi da muka gama karanta shi muka ce imamu muslim ya ruwaito shi kamar da muka ji bukhari bai ruwaito shi ba al'imamu ahmad da abu awana da al'imamu abu nu'aymin da ibn huzaima da bai dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi muka ce to kaga wannan hadisi yana bayyana musulunci yana da matukar falala kwarai da gaske ka duba irin yadda yake girbe laifuffuka na kafirci da manya-manyan zunubai da ta'addanci to ka ji dalilin da ya sa ainihin al'imamu muslim ya kawo wannan hadisi a cikin babin imani wato duk wanda ya imani allah ya gafarta mai duk wata barna da yawa allah duk wani ta'addanci da duk wani laifi da ya a lokacin da yake kafirci allah maɗaukakin sarki ya gafarta mai ka ji alaƙar da ke kawo yasa imam muslim ya kawo wannan hadisi ke yana so bayyana maka falalar imani sannan wannan hadisi yana bayyana falala ta hijira da kuma falala ta aikin hajji da cewar duk mutumin da ya aikata aikin hajji ko kuma hijira allah zai gafarta mishi zunuban shi baki ɗaya muka ji cewa wannan ita ce ingantacciyar magana ko da yake ta saba wa magana da mafi yawancin malamai suka yi na cewa kaɗai hajji da hijira suna gafarta wa musulmi ne ko kuma musulmi na samun yafiya ta hanyar su ne na ƙananan zunubai amma ban da manya mana ya kama na hadisi da ke cewa mun hajja lillah falam yarfuf wa lam yafsuq raja'a wanda yawma waladatu ummu tun da dai har manzon Allah ya ce wanda duk ya hajji saboda Allah ba farfasa ba neman mata ba fasikanci zai dawo kamar randa mahaifiye shi ta haife shi to ai ka ba in aka haife shi ko yana wa ne yana towa duniya sukun ne ba tare da wani zunubi ba wannan kwatantawa da manzon Allah wa mutumin da ya dawo daga aikin hajji ai tana nuna shi ma ya bawo sukun ne kamar yadda sabon jariri yake ba ka gaskiyar lamari din laifin da yake kan mutum idan har ya je aikin hajji to allah maraukakin sarki ya gafarta mashi wannan laifin a nan barin tsohon jawo hankali ko wannan hadisin zai goyi bayan mutum ya je ya aikata wani laifi na kisasi kamar kisan kai kowa karya wani kowa zub jinin wani kowa ci kudin wani idan ya tafi aikin hajji ya dawo shi kenan <coughs> haddi ya faɗi a kan shi matuƙar ba ma gudu ya yi. ya ce bari ya gudu ya je aikin hajji a wannan hadisin yana kada zunubai ne yana yafa zunubai ne amma baya yafa haddi yana yafe zunubai ne amma haƙoƙi da ke tsakanin kai da ɗan adam wane yana bin ka bashi ba ka da alfarmar cewa ana bin ka miliyan goma bari ka samu rabin miliyan ka ruga a guje ka tafi aikin hajji kana ba wa sai a ce to annabi ya ce raja ka yana wa madatu ummuhu yanzu jariri yana zuwa duniya da bashi ne saboda haka kai wannan tawilin a'a ba ma'ana hadisin kenan ba za mu dawo mu sake nazarin wannan matsalar mu tattauna ta a wata matsala wadda ta kama da ita amma sun sha bamban insha Allah ta'ala dangane da kafiri Allah ya taimaka mun karanta wannan ainihin wato fa'ida ta uku lokaci ya ƙure mana mana ya ce wa haske ba babu tambihin muhtabar ala ihsani dhannihi billah wa zikri ayatir raja wannan hadisi yana nuna cewa mustahabbi ne a rinka faɗakar da mutumin da mutuwa ta taho mishi game da yin kyauta kyautata zato ga Allah mutum mutuwa ta zo mishi kaka rinka cewa ta wani kai kan ka kaɗu, ka shiga uku ka lalace ka tuna mutum nawa ka kashe tauba rahama to Allah bai kiyaye wani ka shiga uku ko da sai ka rinka cewa wani yi eh, ka kyautata zato ga Allah Allah maɗaukakin sarki yana da girman rahama tare da cewa kana da zunubai masu yawa amma kuma kana fatan insha Allah ta'ala rahama Allah za ta zo gare ka sannan duk wasu ayoyi da za su sa mushi rai game da rahama Allah a rinka jan hankalin shi game da su wa hadithul afu inda hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke bayani akan ahuwa da yafiya a rinka jawo mushi ire irin waɗannan hadisai wa tabshiruhu bima a'addahu Allah ta'ala lil muslimina a kuma rinka mishi albishir cewa a ah, ya ka ga matsayin musulmi mutumin da ya mutu akan addinin musulunci ai daraja ce ga falaloli manzon Allah ya faɗi kaza kai ta istighfari kai ta faɗin kaza kai ta zikirori kai ta kaza wa zikri husni a'malihi indahu sannan da kuma an bato kyawawan ayyukan shi a wurin shi ba ayyuka na ƙarya ba kamar yadda za ka je ka ji anewa 'yan siyasa a kuma waje a samu babban mutum ofis ɗin shi ana kambama shi kambama wadda shi ya san karya ce shi ne kan mawa ya san karya ce ba irin wannan ba a a faɗa abubuwa na gaskiya sai na umar ya taɓa samun kan sha irin wannan hali yana cikin jini zai mutu wani ya zo yana kambama shi yana girmama shi yana faɗin kalmomi ga su kaza kaza kaza sai umar ya ce tashi ka ba muri ya ce ba don allah kake faɗin wannan kalmar ba ya ce ni umar za ka rinka cewa na yi shugabanci na yi kaza na yi kaza ce ina ma in je lahira babu yabo babu masa ya ce ɗana da kake cewa kuma shi ya dace ya hau wannan kujera ya ce wannan kalma baka faɗe ta don Allah ba ya ce ɗan da ko aure bai iya saki ba ba su mace tana cikin jinin haila ya ce wannan kujera idan alheri ce to abin da na samu wa ishe ni da zuriya ta ba wanda zai sake hawa idan sharri na ɗiba to ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta min amma ya tsaya a kaina babu wanda zai sake hawa iri waɗannan jawabai umar ya yi su ne saboda ya ji wannan mutum yana yabon shi yana kambama shi abin da ya kamata kenan domin za mu zo mu karanta wannan hadisin a nan cikin littafin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya zo yana yabon ka yabo na zuguguta na ƙarya ka ɗibi ƙasa ka watsa a fuskar shi abin da ya kamata ku rinka yi kuke nan yan siyasa haka kai ma alhajin birni in suka zo suna faɗin kaza haka kai ma sarki ne haka kai ma malam wani sun zo suna son su tara maka ƙasa ne amma in suka koma gefe guda za su iya faɗin waɗannan ɗabi'un naka a cikin jama'a ba za su iya ba saboda su sun san ƙarya ne sun zo ne saboda suna neman abin hannunka da yardarka manzon tsira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya ce ɗibi ƙasa ka watsa musu sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan bi zan yi billahi ta'ala wa mutu alayhi ka rinka tuna mishi kyawawan ayyukan shi saboda ya kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki domin ya mutu akan kyakkyawan zato domin Allah maɗaukakin sarki yana buƙatar ka rinka kyautata zaton cewa zai azurta ka idan talauci ya same ka ka rinka kyautata wa Allah zaton cewa zai baka lafiya idan baka da lafiya ka rinka kyautata wa Allah zaton cewa Allah zai maka rahama idan Allah ya ɗauki ranka ka mutu to yadda kake kyautata wa Allah zato haka za ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah wa hadha al-adabu mustahabbun bil ittifaq kaga irin wannan ladabi na faɗin ayyukan alherai da halayen mutum a lokacin da ya rasu to malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗa kan cewa ana son haka wa mawdu'ud dalala له من هذا الحديث ما نيجي وموضع الدماء من له من هذا الحديث wurin da za a ɗauki wannan irin ƙa'idar da wannan darasin a cikin wannan hadisin ƙauli abdullahi ibn amr radiyallahu anhu li abihi magana da abdullahi dan umar allah abdullahi dan amr allah ya musu yarda ya gaya wa mahaifinshi cewa ana basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi kaza ba kake cikin damuwa ba kai ne manzon Allah wa albishir da kaza ba ranka zai ɓaci hankalin ka ya tashi ba ba kai ne manzon Allah ya faɗi kaza game da kai ba da wannan ta'aliki ko sharhi da malam yake yi ya fito da maganar da jiya muka kai muka komo cewa wane ne a cikin ya'ya ba na wani ce a zahiri abdullahi dan amr ne domin shine shahararren ɗa na ainihin sabi amr bin al-as wanda yake malami wanda ya lazimci suna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaji abdullahi dan amr ne yake cewa ba baba dan mai ranka zai ka kaga kullum yana daga cikin tarbiyyar da ake so a yi wa al'umma kenan mutuwa bai babu makawa sai mahaifinka ya su mutuwa babu makawa sai ka ta su babu makawa wata rana sai malamin ka ya su. wata rana sarki ko mai gida ko wane ne sai wa rasu to mutuwa ta halarta wa mahaifinka kana tare da shi mutuwa ta halarta wa malaminka kana tare da shi ko mahaifiyarka ko wani to yanzu ba birgima ba ka rinƙa kana cewa don Allah ka ka mutu in ka mutu na shiga uku ka yi aikin banza ka yi kalmomi marasa ma'ana sannan shi kuma zai mutu cikin tashin hankali yanzu tun da mutuwa ta zama babu makawa natsuwa ba ka yi sai ka yi abin da malaman farko daga cikin salafus sale ka ji abdullahi dan amr abin da yake haba ba hankalin ka ya tashi hankalin ka ya kwanta kai sahabin manzon Allah bai fa ba kai ne manzon Allah ya faɗi kaza game da kai ba ba kai ne manzon Allah ya ce kaza dangane da kai ba kai ne baka aikata kaza a zamanin kaza ka ba ka ba haba ka kwantar da hankalinka don fahimta jama'a وكان السلف يستحبون هذا التذكير مع لمن فرقوا دقتكين سلف صنع أينه صن إرن ون انتنا سرور ألوكة المتوى روى عن المعتمر أنه قال لابنه الإمام المعتمر أرويت فلا ودنش تيوى يا بني يا كيد أنا حدثني بالرخص لأني ألقى الله تعالى al-imam babban malamin hadisi ne da fiqh yana kwanci Allah zai dauki wanshi sai ya ce wa dan shi ya kai dana ka tuno mini sassaucin nan na Allah ka rinka tuno mini rahamomin Allah domin in sa rai ka rinka tuno mini irin falaloli da darajoji da Allah ya tattala masu imani domin in mutu cikin kwaɗayi da kuma sa ran rahama Allah don in je in samu Allah in samu haka domin yadda ka ka samu Allah to haka ɗin za ka samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah idan ka mutu kana nuna na zato ga Allah cewa kai kam Allah ba zai wace maka ba to haka kuma ba ka je ka haɗu da Allah ba ka ka mutu kana cikin raja'i kana cikin kyautata tsammani ga Allah wa ana uhsinu dhanna bihi al-imam al-mu'tamir yace dana ita karanto min duk wasu ayoyi duk wasu hadisai waɗanda za su sa in yi kwaɗayin rahama Allah mutu ina kyautatawa Allah zato ruwa mislu zalika an ibn hanbal hakanan al-imam ahmad ibn hanbal shi ma an ruwaito irin haka shi ma lokacin da zai rasu yake faɗa wa 'ya'yan shi cewa su tuno mishi rahama Allah su tuno mishi kaza to kun ga jama'a idan kai ka dubi wannan ta wannan nahiyar ko ina son kuma ka sa ido ka dubi abin ta nahiyar ka tarbiyyantar da ka irin yadda za su yi maka wannan tunasarwar kowa ya tsaya ya ga cewa yau da za ka zo rasuwa ka ya same ka a kan gadon mutuwa zai tunasar shi ka da wannan ne ko zai tsaya na ɓololo ne yana ihuwa shi ba uku ya lalace Koko yana so ne ka faɗa mishi inda mabuɗin taska kuɗinka ko ko kana su yana so ne ka faɗa mishi ina takaddun gidaje kaza kun ji dai malaman farko irin yadda suka yi tarbiyyar 'ya'yansu al'imamu ibn eh, eh, al'imamu mu'tamir al'imamu ahmad ibn hanbal abinda 'ya'yan suke tuno sun musu su ne ayoyin alqur'ani su ne falalolin Allah saboda a ƙarƙashin haka iyayen suka rayar da su tarbiyyar da iyayen suka yi musu kenan mana yake summa innar raja'a يورث محبة لقاء الله يورث محبة لقاء الله تعالى التي هي سبب لمحبته لقاء عبده malam ya ce to kuma ka sani sanya tsammanin samun rahma Allah ko to yana wa da son haɗuwa da Allah domin in kana sa ran in ka je habuja za ka haɗu da wani wani zai baka kaza kana kwaɗayin haɗuwar ku ko ba za ka ba to me kake tunani game da Allah madaukakin sarki in ka zo gare shi kana mai sa ran rahamar shi Allah madaukakin sarki zai baka abin da kake fata sannan ka mutu kana mai tsoro da fargaba azabar Allah Allah zai amintar da kai wannan azaba da kake tsoro haka yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ku samu littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha ku karanta waɗannan sharhohi za ku ji su dalla dalla malam muhammad nasiruddin al-albani ya kawo su a farkon farkon littafin ahkamul jana'iz hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin musnad imam ahmad da sahihu muslim da sahihu bukhari waɗanda ya ɗaɗɗauko su daga manyan malamai daga cikin ainihin malaman sahabbai daga ciki akwai al-abbas abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gwa mishi kalmomi ire-iren waɗannan ma'ana a lokacin da ya same shi yana kwance bai da lafiya haka manzon Allah ya samu wani dattijo yana ainihin cikin girma girman mutuwa manzon Allah shi ma ya kwantar mishi da hankali to duk waɗannan jama'a suna daga abubuwan da ya kamata na tarbiyyantu da su mu rinka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu rinka karanta tarihin malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai domin waɗannan su ne Allah maɗaukakin sarki ya shiryar kuma Allah yake cewa ula'ika allazina hadallah fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne shiryayyu da shirya Allah annabawa ne manzanni ne salihai ne daga cikin bayi waɗanda sun gabata waɗannan su ne ake fatan kowa ya rinka kwaikwayon shiryarsu su Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da shirye annabawan shi فقد أخرج الشيخان عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام البخاري ده مسلم سنتب حديثي ده صحابي أنس الله مرة كين سركي يقارى مش يبدا أنس يتي من الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه wanda duk yake son haɗuwa da Allah Allah ma yana son haɗuwa da shi Allahu akbar yadda ka taho wa Allah haka Allah yake taho maka da fiye da farar zuciyar da ka taho da wuce a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan bawa Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ya ce hadisul qudsi ne idan bawa ya matso ga Allah maɗaukakin sarki daidai da ɗani guda wato daidai da kamar inci bakwai zuwa tara sai Allah maɗaukakin sarki ya matso kusa da bawan da zira'i guda wato gwargwadon inci sha takwas zuwa ashirin idan bawa ya taho ga Allah maɗaukakin sarki yana sauri sai Allah maɗaukakin sarki ya matso da gaggawa ya tarbi bawa yana mai buɗe gaban ya rungumi bawan shi gashi wannan hadisin kuma yana cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wanda duk yake son saduwa da Allah to Allah ma yana son saduwa da shi wa man kariha liqa Allah wanda duk yake kyamar haduwa da Allah kariha Allah liqa'ahu Allah ma yana kyamar haduwa da shi kana son Allah Allah zai so ka kana son haduwa da Allah Allah na son haduwa da kai ba ka son haɗuwa da Allah Allah ma ba ya son haɗuwa da kai jama'a kun ji aƙidar musulunci saɓanin aƙidar kafirci saɓanin aƙida ta 'yan gurguzu da 'yan communist waɗanda duniya ke kawai ta dame su ita suke shimfiɗawa ba su yi wa kansu shimfiɗan lahira sakamakon ba su yi wa kansu shimfiɗan lahira kullum tsoro suke suka ji an yi maganar lahira wani babban mai mulki ne ya zama daidai hanyar gidan shi akwai makabarta kullum ya fito ofis sai ya ga an sa to the graveyard hanyar makabarta sai ya ga signboard sai ce abin da ba a yi direban shi ya samo mishi labule da ba a sa a motar an fahimta wannan yana cikin tafiya an manta ba a saki labule ba sai ya ga to the graveyard hanyar makabarta su hankali shi ya tashi sai ya ce wa direban duk yadda za a yi dole ne a samo mishi hanya ba za a canza hankali shi na tashi hanyar nan kullum da safe kullum an dawo gida babu wata hanya ashe yana faɗin wannan yana dabda ba a zo a rufe shi a makabartar haka duka gama kauce-kaucenka wa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu aka sayyidina ali ya faɗi duk wani mutum duk tsawon ranshi ka sa ido wata ran ka ga an ɗauko shi akan makara saboda haka mutuwa ba ka da yadda za ka kauce mata to tun da ba yadda za ka kauce mata to kai kokarin shirya mata shiri kyakkyawa wa akhraja aidan عن ابي radiyallahu anhu الله عنه قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم har wa yau bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara abu hurara ya bayan ce annabi ya ce ya kulu Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ana zan ne abdi bi inda duk bayana na ke zatona haka nake gare shi wa ana ma'ahu idza mu ina tare da bawa duk lokacin da ya ambace ni duk lokacin da ya tuno ni duk lokacin da ya faɗi sunana ina nan tare da shi wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da cewa kana tare da Allah Allah yana tare da kai baka tare da Allah Allah ma ba ruwan shi da kai wa al imam ahmad وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن حيان أبو النضر قال دخلت مع واصلة بن الأسقع malami daga cikin malaman لمن yace ainihin da ni da wasila dan asqa منشب على ابو الاسود الجرش منشب على ابو الاسود الجرش شي ابو الاسود إنه في مرضه الذي مات فيه أنا كنت عرش الله فيها ودى اتت اجلي فسلم عليه وجلس سأيني وانا مالمي واثلة سيمش سلم كما يزون شي صحابيني قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة shi wasila din jama'a sahabi ne kuma yana daga cikin waɗanda suka yi manzon Allah mubara a ƙarƙashin bishiyar nan da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubawi'unaka tahta ash-shajara innal ladhina yubawi'unaka innama yubawi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ya yarda da mu'minai da suka yi maka mubara'a nan a ƙarƙashin bishiyar nan waɗannan da suke maka mubara'an nan allah maɗaukakin sarki suke wa kuma hannun allah yana sama da hannunsu allahu akbar wannan bawan allah da yake kwance da lafiya abul aswad sai ya kamo hannun dama na wasila sama sahabiha ala ainihi wa wajahu sai ya kamo hannun wancan malami sai ya shafa wa fuskar shi haka da kuma ainihin idanuwar shi bi bai'atihi biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hannu na dama na wannan malami sahabi da wannan hannun ne shi wannan malami sahabi wa manzon Allah mubaya'a fa qala lahu wasila sai Wa wasilatu yace wahidatun as'aluka anha shi malamin sahabi sai ya ce wa mara lafiyar abul aswad abu ɗaya ne zan tambaye ka game da shi kala wa mahaifiyar shi mara lafiya ya ce ana baka ta malam ne ne kala sai ce kai fa zan nuka bi rabbik ya kake wa ubangijinka zato a wannan halin da kake wani irin zato kake wa ubangijinka kala fa kala abul aswad sai abul aswad ya ce wa ashara bi ra'sihi hasan saboda a lokacin ba ma zai iya magana ba sai ya nuni da kanshi ya ka fassara wannan nunin da yana cewa hasan zato kyakkyawan zato faƙala wasila sai malam wafilatu sahabi sai ce abshir albishirinka inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu na ji manzon Allah yana cewa qala Allah azza wa jalla Allah mai babu daukaka ya ce ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha'a manzon Allah ya Allah ya ina nan inda bawa na ke zato kana zaton Allah zai azurta ka zato kake to Allah zai azurta ka kana zaton Allah zai baka lafiya to Allah zai baka kana zaton rahama Allah to zaka samu to haka kuma in ka nuna nawa Allah zato idan kai wa kanka makirci kana zaton kai fa ba za ka taɓa arziki ba ba zai yi Allah azurta ka ba kamar yadda da yawanci tunanin talakawa da yayan ke ne shi yasa duk inda dan talaka ya samu abu in ya dawo cikin iyayen shi da dangin shi talaka sai su ce akwai yadda aka yi saboda sun gama yanke tsammani suka ba za su yi arziki ba har abada kuma ɗansu ba zai arziki ba to har in suka ga wani daga cikin 'ya'yansu da arziki ko wani daga cikinsu allah ya azurta shi ba za su taɓa zaton alheri ba sai dai su zaton sharri talakawa musamman arewacin najeriya ku gyara wannan tunanin domin wannan mummunan tunanin ya fi yawa a cikin waɗanda suke mutanen arewacin najeriya abin mamaki gashi mafi yawanci musulmi ne amma sun yanke wa kansu tsammanin cewa ba zai yiwu su samu rahama ta arziki ba idan ɗaya daga cikinsu ya samu ɗaukaka suka ga su ne tun shi makirci sai ga suna ta bin shi da bita da kulli me yasa saboda sun yanke wa kansu cewa ba zai yiwu a ce ɗaya daga cikinsu ne zai zama kaza shi yasa ka ji nakan faɗi irin kalmar nan da za ka ji suna cewa ɗan gidan uban waye muna nan ɗin ƙarya ne wallahi muna nan ɗin yaushe wannan kalma a bakin 'yan arewa muka ji ta wutar hassaba ce take cin su sakamakon mai sakamakon tsammani da suka yanke gaba ɗaya ba zai yiwu ɗan talaka ya samu kaza ba ko kun fahimta jama'a wannan kuskure ne a yi ƙoƙari a gyara arziki na allah ne ilimi na allah ne mulki na allah ne ɗaukaka ta allah ce jama'a da rahama ta duniya da lahira da ƙarfi hukunci duk gaba su na Allah ne a wurin Allah ake nema kuma matakin farko na nema shine ka fara kyautata zato ga Allah sannan sai ka tashi sai ka bi hanyoyin da Allah zai azurta ka ka bi hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki zai baka ilimi ka bi hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki zai baka rahama sakamakon irin waɗannan abubuwan jama'a inda za ka ga abin ya bayyana ƙarara idan ɗan mai kuɗi ya zama mai kuɗi ba sa mamaki idan ɗan malami ya zama malami ba sa mamaki idan ɗan mai mulki ya zama mai mulki ba sa mamaki saboda wai abin da suka gama yankewa cewa ai dama gidansu kan gidansu ne ai arziki kan gidansu ne haka ba ka ji mawaƙa suna faɗi ai kaza kan gidansu ne ai kaza nasu ne ai kaza nasu ne aina aka yi maka wahayi cewa suwa mai jinin gidansu arziki ne aina aka yi maka wahayi cewa suwa mai jinin gidansu malanta ce aina aka yi maka cewa wani gidan cikin jininsu jama'a ce kowa ya kyautata wa Allah zato jama'a Allah cewa yake wa fi sama'i ukun wa ma tu'aduna arzikinku na sama a nan duniya alkawarin aljanna da da Allah ya muku duk yana sama idan ka ga ruwan sama ya sauka duk wata albarka to ya sauka da ita da gwargwadon kuma yadda ya gaba ma yake sauke ta shi yasa a kwanakin baya da karatu ya karatu a wurin sauki bukari na tsaya na fayyace haka waye ya ce garin ku ba man fetur a an duba ba a samu ba wata shekara ma a sake duba ya mana wata shekara ma a sake duba ya mana ka san akwai sinadarin da da ba a fitowa a garin ku yanzu ka ga yana fitowa da in an yi ruwan sama ciyawa kaza ganye kaza da ganye kaza su suke fitowa a garin ku yanzu sai ga wani sabon ganye ko ga yana fitowa daga yana Allah ya sauke shi daga sama ruwan sama ne da ya sauka da man fetur da gold zinari da duk wani barani mineral resources allah madaukakin sauki daga sama yake sauke su me kuke cewa nijar da karamar ƙasa talaka yanzu kun isa ku faɗa haka kun isa ku ce karamar ƙasa talaka da ana ganin ba ta da man fetur me ake cewa gane da 1980s yan gane har gudun hijira suke suka taho nan yanzu ba shi sun sami man fetur da ba an duba an ga babu ba buhari yana shugaban ƙasa lokacin ana da wani ministan shi tom david west tom david west aka duba wani kafiri ne dan kudancin kasar nan sai aka ce ai an gano akwai mai a arewa but not in commercial quantity that was the statement they made and crash you down you the northerners so aka ce wai akwai amma ɗan kaɗan ne bai isa a siyar ba ma to yanzu bayan shekaru ashirin da shida ko da bakwai ba sai a sake bincikawa kamar yadda da aka bincika a nijar ɗin babu yanzu aka bincika akwai aka bincika ba a gane babu yanzu aka bincika akwai kuma arewa ƙasa ce sai a sake dubawa a gani yanzu a ci gaba da bincikawa wa fi sama'i rizqukum duk arzikin ku gaba daya yana nan a sama wa ma tu'aduna aljannar da aka yi muku alƙawari gaba daya tana nan a sama ku je ku karanta littafin miftahu darus sa'ada wallafar al-imam shaykhul islam abu abdullah muhammad ibn qayyim al-jawziya allah madaukakin sarki gafarta mishi ya tattauna waɗannan mas'aloli a farko-farkon juz'i na biyu a cikin wannan littafi shi saboda haka arziki Allah yake saukar da shi kuma alkawarin zai saukar da shi daga sama babu garin da kuma ba su da sama ba wanda yake rayuwa inda babu sama saboda haka dan adam ka tashi ka bi asbabin risk hanyoyin samun arziki ilimi ilimi suna daga cikin sunayen Allah al'alim suna daga cikin sunan Allah al'alim don haka siffa daga cikin siffofin Allah al'ilmi, ilimi ka tashi ka nema Allah maɗaukakin sarki zai azurta ka da gwargwadon abin da ya so azurta ka kada jikinka ya mutu wai saboda duk ku ba malami duk cikin jinin ku ba a taɓa samun malami ba idan ka fito takara kar ne na ka a ce kai duk an goku akwai wanda ya taɓa yin kansila ne kai duk yaran ku ka taɓa ganin wanda ya sami mulki kuna cin zaɓe ne kuna da jinin cin zaɓe ne ku da kuke da baƙin ƙashi ƙarya ne tashi ka nema a wurin Allah sannan ka bi sabubban nema don kan wanda ya taɓa firgita ka wani talaka ɗan talaka ya fitowa ta takara a jihar nan haka suka yi faɗi suka mishi barazana suka koma suna mishi dariya ya wai kajiwa ne ko mun fi garin su ba ka ba Allah bai shi ba wawan fi kajiwa ne sai ka su ɗayan wane da wane ɗin ya fito bi hanyar da Allah ya sharɗanta a nema ya nema kuma sai Allah ya bashi daga ba duk sai biyar danne su ƙasa sai suka ba na cewa dama dan talaka haka yake ai a ba ku kuma ce ba zai samu ba saboda shi dan talaka ne ba a yin haka don haka jama'a ku tashi ku nema a wurin Allah idan dare ya tashi ka duka na filfili ka yi ta karatun alkur'ani ka yi ta zikirori sannan ka ɗaga hannu ka ce Allah a bani waye kai annabawa ma ga annabi yaquba ya'yan shi sun zo sun ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in suka ce baba ka wafe mana mun laifi in ba daidai ba sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi zan roƙa muku ubangiji na ma ku bari tukuna malamai suka ce bari yayi sai da dare yayi asubahi ta taho daidai lokacin da manzan Allah ya ce Allah na saukowa daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya yana cewa wa yake da ibada da zai ya tashi ya zan karba wa yake da bukata ya faɗi in biya mushi haka ake yi bayan Allah na gari tashi suke suna miƙa a Allah hannayensu da daddare me kake nema ilimi kake nema ka faɗa wa Allah kuɗi kake nema faɗa wa Allah arziki kake nema faɗa wa Allah mulki kake nema faɗa wa Allah duk abin da kake nema ka faɗa Allah kar ka saurari wani mai barazana ya ce irin ku kuna samun kaza ne ƙarya ne da shi aka rubuta lafin mahasuzi an nuna mai garin lalatul qadari ne Allah ya nuna mishi fara ɗinka ne na bana kar ka saurari wani abin da ake so kai ka dubi yaya kake da Allah yaya dangantaka ka yaya tsammanin ka yaya zaton ka ga Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan dattijan sahabi ya ce abu ɗaya zan tambaye ka sai shi wannan malami mara lafiya ya ce me za ka tambaye ni sai ce kai fa zan muka birabbika ya kake zaton ubangijinka a yanzu ɗin nan da baka da lafiya qala fa qala abul aswad wa ashara bi al-hasan sai nuni da kayan nuna ne wa ubangiji na kyakkyawan zato kala wasila sai malam wasila to yace abshir إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء Allah madaukakin sarki ya ce to inda duk bawa na ike zatona ina nan mushi ya haka bawa na sai ya zaci abin da ya so jama'a mun fahimta ba ka ya kai dan talaka kar ka taɓa jin tsoron talauci ba jininku ba ne ya kai da gidanku ba malami kar ka taɓa yanke tsammanin allah ba zai baka ilimi ko ba zai ba 'ya'yanka ko zuriyarka ba ya kai da kake fatan kai mulki kar ka yanke wa allah maɗaukakin sauki tsammani ka kyautata zato ga allah maɗaukakin sauki duk waɗanda suka yi shugabancin ƙasar na 'ya'yan waye uba ɗaya ne aka taɓa jin labarin uban shi a lokacin sardauna na sardauna shi ne yar abuwa yar abuwa ne ko uban shi ya zama tsohon minista ne daga cikin ministocin sardauna duk sauran bayan waye wani baban shi yana noman ayaba wani uban shi yana sai da sabulun salo wani uban shi tsohon bafulatani ne yana daji uwar shi na tallan nono duk haka amma Allah ya dauka ba su kai yanzu ta fito kuma su din ne sai su ce kai ara <laughs> raro irin ku ne ke yi ba wani lawan ba zuzu ka karanta cewa irin ku ne kuka yi Sau da haka ku daina tsoro jama'a wallahi jama'a muna jami'a da 'ya'yan talakawa hakan an tashi abu sai ka ji a ce a ina in je ta tashi ba a yin haka wajen sun ce a ina za mu samu first class ke karya ne ba ba a samu first class yanzu ayo ce karya ne ana samu ta fi ka nema a wurin Allah an fahimta gaba wato sun Allah mugun zato ba a samu ba mutum ne ke ba da first class ba jama'a <laughs> wani malamin mu daga jami'ar bayero allah gafarta mishi malam idin suwaid ba nufe ne daga garin bidda profesa ne a adab arabic literature tsarki ya tabbata da allah shekaran jiya nan na zakulo wani cikin littafin shi lokacin yana hand out ma karantar da mu fata tazuqul adab ya za ka iya ɗanɗanon literature bakin fata ne baki kuma baki wulik kasan masar ya karatu idan dai har aka fitar da course outline an shiga aji ɗaya malami ya fitar da cewa to bana ga abin da ba a yi shi kenan <laughs> sai je shirya wa kanshi not da handa da komai sai zai zama shi ana lacca kawai idan malamin ya kwafsa a wani wuri kawai sai ce a ba haka bane gashi baki wuri kyakkyan kato malam da idanuwa sa eh, prof kenan ƙarya ne ka ce ka gan shi wago karantarwa ka ce ka gan shi da littafi da ka zai zo har ya mutu da ka yake karantar da komi komi zai rubuta muku da ka zai rubuta of na ibi suwait rahmatullahi alai ya fita da first class daga azhar university har malaman haushin shi suke ji suka zo suna cewa ya aka yi ya fita da first class su ka suka makin su suka ce first class din su suka rubuta suka ba shi amma suka ba suna cewa aka yi aka ce a ga yadda zai zo masters muna nan din yi applying duk wata kutu-kutu sai da aka yi sai shehin azahar ya kira shi kai su ba ne kai dan sudan ne ce a shi dan najeriya bai ce a'a dan najeriya ne ke ce madalla sai ce shikenan na baka admission ma'ana yanzu hod lecturer su ma lecturer professor ne sun hada baki ba ba a bashi admission ba yanzu ba wani ba sai vice chancellor sai ya kira shi ya ce na baka aka zo suka ce aga yadda zai yi a yi makin su ka da shi sai ce bai yadda ba sai a ce a kira external examiner a kira malami daga waje zo makin aka yi makin sai a ce 98 class a haka ya gama masters class ya zo phd da kansu ranar da zai jarabawa ta ƙarshe ce wala mobile police ne aka sa suka kewaye shi shi kadai a ɗaki saboda da malaman shi da 'yan uwan shi ɗalibai sun haɗa kai yau kan sai dai ya mutu amma yau ba zai gama jarabawa mai tafi najeriya ba ya ce yana gama jaraba haka aka ɗauko shi a ambulance aka yi iya da shi prof babban profesa ne banke ne na ibi suwaid allah gafarta mishi ka gani amma ba don shi ba malami ba ne gidansu ba malamai ba ne ikon allah ne ka nema haka suka faɗi tambarin barewa kwaleji kenan duk ɗan barewa ya sa wannan a kan nonon shi man jadda wajada in kai kokari ba ka samu allah madaukakin sarki shi kuma ne ce wattaqullah wa yu'allimukum allah na jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi gwagwarmaya waɗanda suka yi ƙwazo sai mun ɗora su kan hanyar mu sai mun batar da su waɗannan su ne nasoshin da baka ji wala ka kwantar da hankalinka kar wanda ya ce maka kar akwai wani abu da kake so ka a ce maka kai ba za ka iya fara hana ina ko kun fahimta jama'a ko ga yara an wuce da da mota sai ayan talaka sai ce sai na sai irin wannan sai wani ce kai baban kai na da tsohon ke to ba kuma sai ne. daga haka ne psychology ne from the childhood tun muna yara ne ake dandake tunanin shi kenan zai ka girma ka ce to ina aka yi sai ka fashe da kuka Allah kariwa kake share hawayen ka kai kabbara ka miƙe Allahu akbar wannan malam ibrahim da ya kawo wannan hadisi ya ce hadisi ne sahihi al-imam ahmad ya fitar da shi wa minha bawanu ma kana alaihi sahaba ridwanullahi alaihim min tawqir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ijlalihi كما أمر الله به المؤمنين فقال وتعذروه وتوقروه صحابة من زن الله صلى الله عليه وسلم سنة جرم من زن الله سنة متنت من زن الله suna ganin kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda Allah ya umarni ne a cikin suratul fatih awa ta tara Allah madaukakin sarki ya ce wa tu'azziruhu ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ha wa tuwaqqiruhu ku mutunta shi ku daraja shi idan muka gane haka a cikin wannan hadisi amr ibn al ya ce in aka ce siffanta manzon Allah ba zai iya siffanta shi ba me yasa saboda ganin kwarjini da muhibba da yake wa manzon Allah wuce ba ya iya daga ido ya kalli manzon Allah ya kwallara mishi ido saboda daraja manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. haka ya kamata mu mutunta manzon Allah mu din da ba mu taba ganin shi ba amma mun yi imani da shi mu kaunace shi mu mutunta shi mu daraja shi mu jajirce mai tsayin daka sai mun yi aiki da sunna shi sai an yaɗa ta we must convey the message of rasulullah mu isar da sakon manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu je lungu lungu mu ɗauki bisharar allah da ta zo ta hanyar manzon allah mu gaya mutane cewa allah ya turo wani bawan shi duk duniya da lafiya ba wanda ya kai shi daraja wane ne wannan maganar wane ne da wannan darajar sai a ce shi ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a je a tsara musu lacca a inugu a sa wa laccar take do you know him do you know him kai ka san shi kuwa sai a ce the entire muslim community musulmi gaba su suna gayyatar ku ku zo lacca taken lacce kenan ko ka san shi ka san shi kuwa waye shi sai a ce maka muhammad sallallahu alaihi wa sallam do you believe in him ka yi imani da shi do you have respect for him kana mutunta shi ka kuntar da hankalinka ko kai ne sarkin arna a gaya maka waye wannan mutum na'am Allah ya ce an nan ya arifu rasulahu fahimmatu lahu munkirun wallahi duk wanda ka ga yana kyamar manzon Allah ko bai san shi ba mu ya kwantar da hankalin shi ya ba da minti biyar a gaya mai waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa zai sake kin manzon Allah a yau ni musulmi da ke sauran bangarorin duniya kaf me muka dauka amerika da amerikawa su ne makiya Allah da manzon Allah amma kuma ikon Allah duk duniya yau ba ƙasar da ake imani da manzon Allah irin ƙasa America Professor Bilal Phillips ba America ne Caribbean ne mai ce cewa yau the fastest growing religion in the entire United States of America is Islam addinin da ya fi kowane gaggawar karbuwa da haɓaka shi ne addinin musulunci amurkawan nan suna kin manzon allah fa duk lokacin da wani ya rubutu game da manzon allah ya cin mutuncin manzon allah amurka allah kyauta take sa mishi fi sabili shaita duk wanda ya rubutu ya cin mutuncin manzon allah jama'a www.aol.com amurka online kyauta za su karba su sa mishi su publish a internet su yi linkin da ko'ina yadda duk wanda yake so zai iya zai iya zai iya kwata zai iya gani saboda duk suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ga ɗanka ya zo ya ce I believe in him eh, saboda dama America sun ba da yanci kowa ya abin da yake so sai dan ya zo ya ce I believe in him sai ce who sai ce Muhammad sai uban ya ce you are a complete fool may god damn you sai ce you too haka haka abinda wannan bawan Allah ya faɗi ke Sheikh Khalid Yasin ya ce lokacin da ya yi shawarar zai musulunta ya ce ubansu ya mutu tun suna ƙanana wasu kuma ta tsallake ta watsu da su yace i got myself in five different pastors home yace gidan kangararin yara guda biyar aka kai ni in aka je na in ɓata rikita kowa sai a mun transfer kan yi yace duk biyar ya ce kowanne kuma na kowace ɗariƙa ta kiristoci na yi protestant na yi catholic na duk batan zumunta ne wa duka ya ce dayi yi ya ce rana tsaka na zo na ce na musulunta ya ce haka suka zaunar da ni ce god damn you allah halaka ka allah kashe ka complete fool ya ce duk so zagi ne ya ce na tashi na kaba rigata na fita yace ban ban gaji ba zan zo yace ran nan naje na samu uwata nace mata zan tafi aikin hajji yace ko daga kai ba ta kalle ni ba ki haka mutum yace ikon Allah ina dawowa aikin hajji ina lokowa daga jirgin sama zan sauka yace sai na ga kamar mafarki sai ina hange waccan yace sai na hange uwata da hijabi yace da na gangaro kawai sai ta ce I believe in him ni ma na yarda da shi who the man haka ku daina jin kunyar isar da sakon manzon Allah bishara ce daga Allah a hannun Muhammadu Rasulullah with the final scripture the document, the complete document, it's in a Shi She ya zo da littafin da har yau, after 1400 years ago, bayan shekara 1400 har yau ko harafi, ko wasani ko ugo ko kunsa, ko ara, ba abin da aka canza ba abinda da aka rikita. Shi kadai ne a duk duniya yau yake da littafin da ba za a ɗibi littattafan duniya kaf a rubuta, a ɗauke su a zuba su a teku, a dawo a ce waɗanda masu addini su dawo da nasu musulmi ba su dawo da alkur'ani cip ba abin da zai lube suwane da suwane in suka yadda suka shiga cikin wannan ainihin gasar Allah sun da littafin su kenan saboda ana jan bakin ma yaya <laughs> eh? Allah madaukakin sarki ya taimaka sau da aka jama'a musulmi kun ji Allah kowa ya gode wa Allah da Allah ya mishi ni'ima da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa ka ɗaya daga cikin mabiyan shi don haka kowa ya girmama manzon Allah we must pay our respect for him mu bawa manzon Allah darajojin shi mu bashi mutuncin shi sallallahu alaihi wa sallam mutunci na farko shine yadda da shi mutunta shi tun daga zuci har baki kare sunna shi jajircewa wajen yaɗa ta duk wanda ya ce mata kule komai girman shi a ce mishi cas sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har duniya ta tashi duk wanda ya taɓa mutuncin shi ba za a kyale shi ba sai an ciro kan shi eh, asarimul maslul ala shatimin rasul duk wanda ya wadi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a je a ciro kan kafiri kowa ne ne jama'a idan za a yi tashin duniya sai dai ci gaba da zama a ɗaki har ya mutu duk wanda ya zagi manzon Allah jama'a abin da zai sa a kyamun shi in kafiri ne kwaya ɗaya shine ya musulunta amma matuƙar yaƙi musulunta sai an ciro kan shi idan ku musulmi ne rashin kunya da kasassaɗa ta sa shi zagi manzon Allah ko to kowa bayan ya tuba jikin shi ba la'asar ba ko ishawar da shafa'i da wutiri sai an tsara kan shi wannan shine darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 600 da mutsamitsai wani kirista ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Syria babban yin malaman musulunci a lokacin aka yi juyin duniya suka ce a Allah al'azim sai an hukunta shi suka je suka dan shi suka zo suka miƙa wa sarki sai ce to shi kenan yanzu ya yi shawara zai musulunta aka ce mishi a ba fa dole ne musulunta ba amma dai dole ba a cire kanshi ya ce a wallahi ya yi shawara zai musulunta tun daga baki har zuci shine ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi as-sarimul maslum ala shatinir rasul zararren kan sakali takobi zararre a wuyan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malam ali dan abdul kafi shi ma babban malami ne da bai gaza karatun ibnu taymiya ba zamanin su daya shi ma ya rubuta as-sayful alamar ala man sabbar rasul zararren takobi ga duk wanda ya ci mutuncin manzon Allah da haka jama'a musulmi wallahi duk waɗannan waɗanda ake zaune da su suke ƙoƙarin su kawo rikita rikita suna zagin manzon Allah a tsaya a nuna wa masu mulki a rubuta article duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an hallaka shi duk jaridar da ta publication game da manzon Allah cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an rusa gidan jaridar sai an kashe duk wanda ke wurin ya kai hukuncin musulunci kenan gobe na wata jaridar ta yi ya kake kenan jama'a don haka abin da ya samu jaridar this day wallahi kaɗan ne don ba su babbaku ba da saura kaɗan ne me yasa ai abin na samun su kashe gari sai da suka je suka yi skeletal wuri sai da suka samar da wuri na je kana yi ka suka buga jaridar wai su nuna cewa ba abin da ya taba su jaridar disney lokacin da aka ce za a yi sarauniyar kyau a garin maiduguri sannan a cikin watan azumi za a ɗibo karuwai daga ko'ina a duniya za su zo za a zaɓi wace ce fi kowace iya karuwanci kuma a cikin garin maiduguri kuma da watan azumi musulmi suka ce ba su yadda ba akwai yaran mu ɗalibai ne na jami'ar maiduguri kora su aka yi kora har abada jama'a saboda sun kuje sun ce ba su yadda ba kora su aka yi har abada to me faru jaridar disney ta hikaito wata karuwa zindikiya tana cewa musulmi saboda wawanci da rashin wayewar kai za a kawo 'yan mata kyawawa 'yan matan da ko annabinsu muhammadu ya gansu sai ya zaɓi wata daɓalwa cikinsu ya kwana da ita allah ya tsini wa jaridar disney albarka aiki a jaridar disney allah ya tsini mashi albarka saboda haka bala'in da ya samu jaridar disney allah ya kawo musu iri saboda haka duk jaridar da ta ci mutuncin manzan allah jama'a wallahi wallahi wajibi ne a rufe gidan kuma a rusa gidan kuma duk ma'aikacin jarida a kashe kafin manzan allah ake magana jama'a kun cire gwamna soja saboda ya ci mutuncin sardauna na'am sardauna babban mutum ne amma Allah sardauna ko farcen manzan Allah bai kai ba amma su ya ci mutuncin manzan Allah sai wani zindikin sarki wai sarkin gargajiya wai sai zo sai ce wai a zauna lafiya kai arni kai arni a ci mutuncin manzan Allah ka ce wai a kwantar da hankali manzan Allah saboda haka wallahi tun da dai rashin kunya ce rashin mutunci ne kowane tsinan yare na manzan Allah wallahi duk wanda ya taɓa manzan Allah matasa ku je ku kashe kafin ya ga cin abin da ba muku ne a kashe ku inna ma taqdi hadhihi na hayatad duniya amma wallahi tallahi jama'a arne kaza ce ba ta san alhamdu ba aka ce sai ta zuƙa a makogoro duk musulmin da mu ma ya zagi annabi isa ko a kashe kafiri ka'ida kenan annaba abin wasa ne ku karanta waɗannan maganganu da na faɗi dukkansu suna nan a cikin ashifa alƙabi iya duk wanda ya zagi manzon Allah babu sassauci to abin dole ya faro daga kan mu musulmi mu fara mutunta shi mu daraja shi sannan mu yaɗa bishara a san waye shi an lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkiru kai ba su san shi bane shi yasa suke zage shi ba su san waye shi ba amma arnin kasan nan dan abdani ne idan jahili ya haka wanda yake da ilimin jarida sannan shi a jarida jama'a rubutu a jarida ba rubutu ne irin rubutu wanda kasan ana buga takarda ana raba a masallacin juma'a ba duk abin da kaga an rubuta shi a jarida a ka'ida musamman sensitive article that deals with faith and religion that deals with culture and tradition sai ya wuce ta gaban editoci kamar guda biyar masana sai kowa ya duba in mun buga wannan mai zai faru da suwa muke suwa za mu harzuka suwa za mu yi kasa so ba ka jama'a musulmi kun yi wannan shi yasa da disney ta wannan ta aka kyale ta ta tafi free a wancan lokacin kullum 2000 da ta zo aka ɗanyi yi haramiya a kaduna sai suka ce babban sarki ne na jihar saboda sun ga sun taɓa babban annabin addinin ba a komai ba to sun taɓa babban sarkin sai ne sai suka ce sarkin ne ya haɗa rikicin don haka ya gudu haka ne ba dai an taɓa manzon Allah kawo shiru ba saboda kana kara kujerarka za a zuwa taɓo ka kuma kuma ba wanda zai protest saboda haka duk wani kafin ya zauna a ƙasar musulmi lafiya kar ya sake ya taɓa manzon Allah duk wani mara kunya ya je ta rashin kunya shi shi da waɗanda yake amma ana ka taɓa manzon Allah sai an datso kanka wallahi in ba haka ba sai dai ka rayu tsakanin uwaɗaka da toilet in a tight security amma wallahi tallahi komai daren daɗewa ana nan ana binka ana nan ana neman yabo a kanka sai an datso kanka kun ga salmanin rushidi abin da zai salmanin rushidi ba za a datsa kan shi ba salman rashid ya zagi manzon allah ya ci mutuncin matan manzon allah kumaini ya zo ya ce za a zaro kanshi za a tsare kanshi daga baya kuma sun dawo yan a iran sun ce a wai sun yafe mushi kaji arna a zagi manzon allah kai ka ce ka yafe arnan ina ne kai haƙƙin manzon allah yana kan duk wani musulmi da ke duniya idan manzon allah ya rasu don manzan Allah yana da rai in aka zage shi in ya ce ya shi ke amma ya rasu to haƙƙin shi yana kan kowa ya haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ne zai kawo mini kan ka'abul ashraf faqad aza Allah wa rasulahu ya zagi Allah ya zagi manzan Allah shugaban kafirai ne na Madina masjid ne guda a madina na kafirai manzo Allah ya ce wa sai wani saurayi Muhammad bin Maslama sai miƙe manzo Allah ya ce Allah maka albarka me kake so ya ce a bashi gwarazan samari sojoji waɗanda za su rufa mishi baya manzo Allah ya ce muna son mutum goma a sai ke eh, saranda ke sai tafi kwana biyu zuwa aka da aka ce manzon Allah ai yaron nan yana nan fa ya kasa cin abinci ya kasa shan komai saboda kai ka ce za ka je ka zo da kan Obama ha ka auna abin nan yara ma ka samu visa da ka shiga wuri kaza da kaza ina sa abin da za ku fahimta shi shine shugaban Yahudawa lokacin Kabul Ashraf wanda Allah ya kira shi ya ce ah, a kwantar da hankalinka ai abin ba ba ne ai ai kayi komai tun da kai shahada za ka je kai ka je allah ya taimake ka haka yi ya tafi ya je haɗa kayan aiki ya je sai samu ka'abul ashraf ya ce ina da magana da kai ya ce amma magana tana da haɗari saboda haka sai dai in zo tsakar dare sai ce a kawace irin magana ce tsakar dare cewa ake saurara yake ce wallahi ka ga mutumin nan sai ce ya ce wannan mutum kai baka gane ba wannan mutum dan sai da ya ce annabi annabi zan je zan yi karya ka halatta manzo Allah wuce je ka approved aka sa hannu aka yi signature manzo Allah halatta mai je ka kai karya yake ce ka ga mutumin nan eh wallahi ashe dai mun gane jaraba muka dauko kanmu to muna so ne za mu yaƙe shi za mu kashe shi amma mun rasa yadda ba mu saboda kubban mu duk kura ba ne duk da kubban mu da kusa su ne ba da kaifi ku yahudawa ku ne kuke da makamai masu kyau sai ce ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha so ha shi ne ha so zan zo za mu ha shawara da daddare yace to ha ha ha a yi ya ce zan zo da ne sai ku karba sai mu ba ku namu ku ba mu na ku sai ci a sai dai ku zo da 'ya'yanku da matanku yawwa ka ji mai ku zo da 'ya'yanku da matanku ku ba mu mulki sai mu ba ku makamai ku je ku yi operation ku je ku kashe shugaban ku sannan ku dawo kun ji ba haka suke muku har yanzu haka suke waɗannan larabawa sai gaba larabe takaf takaf takaf ya sa wani kallabi kamar amarya ba da wayo ya je zauna gaban turawa kawai suna kallon shi biyu ahu ba fahimta jama'a saboda haka wannan bayan hunde ya matsa cewa sai dai a kawo mata da 'ya'ya shi kuma ya ce a kai ka abu ka dubi kanka san kace can balarabe ni za ka yi da mata irin namu kazamai sai ce ka gaskiya ne kuma yace sannan kuma kai yanzu ne ya'yanmu a kawo su a jinginar da su so kake yin sun girma a rinka musu gori cewa an jinginar da su kuma kai za ka ji daɗi a ce ka jingine ƴaƴan musulmi me za ka da ƴaƴan musulmi ya ce kai gaskiya ne ya ce ai makamanmu ya kamata kawai mu kawo ka ansa ya ce to haka ne to a haɗu da daddare a ina ya yace bayan gidana yana kwance da matar shi tsakar dare sai tashi lafiya wani tsaka sai ce na wanki sai ta ce wallahi ina jin karnin jini a tsakanin takubba sai ce ke ni ne fawa ya dan wani mu dusa daukai ne kin manta kakana kaura ne kaba kin manta kakana shine jarmai kaza sai in buge riga kawai sai ya fita shikenan muhammad ibn maslama ya samu matasa ya sanya su a sensitive locations lunguna kawa na tsayanan kawa na tsayanan cikin duhu ya gaya musu cewa in kuka ji na ce dunakum da ba allah ya haɗa ku to ku datsa kan shi na rike kan kenan da suka je suka tsaya suna tattaunawa da ka'abul ashraf tsakar dare su biyu ka'ab ya natsu abin da suke so yau ya faru za a je a kashe musu muhammadu da su amma da hannun musulmi ya fito yana kanshi yana takama sai muhammad dan maslama ya ce kai kab kana kanshin wani irin turare ban taba jin irin shi ba sai dariya ce yau mata ta wance ce nake kwana ɗakin ta kasan duk laraba ba wanda ta ta samu irin wannan turare ce kai ka wannan turare ma dalla wuri can suna tsaye suna ta magana suna ta magana ya ce ka abda Allah kai min izini in shanshani kan nan naka saboda ƙanshin turaren nan ya gungaje ni sai cire sai ni shi ta gawawa Muhammad bin Musulama sai sansana sai kyale shi a lokacin tukuna don ka gani yadda ake step by step ba a yin gaggawa ba a yawa haka ake yi sai sake cewa kai ka ka ko min kan nan kan sake sansana da ya rike kan yi sansana sai ce dole ya rike kan cap ta duk sai suka dace sai suka saka abu ya je kwanciyar shi gari ya waye ana sallah asuba sai kawo manzon Allah yace ba shi yace ne yace kanka abu ne manzon Allah yace Allah maka albarka Shi kenan haka ake jama'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo kanshi saboda haka duk wata dabara duk wata duk wani dauki ba daɗi sai da aka kawo kanshi yawa musulmi duk duniya muna nan mune manzon Allah salati muna da da'awa da da'awar manzon Allah muna mutunta manzon Allah a nan Najeriya jama'a a ce ba inda ake zagin manzan Allah a duk yankin Afirka irin Najeriya a ce duk shekara sai an samar da wani publication a kan manzan Allah ana cin mutuncin manzan Allah waɗannan mutanen sun karya alkawari they have broken the constitutional the constitution of Nigeria sun karya tsarin mulki sun ci amana sun warware amana in ma akwai ta sannan waɗanda suke cewa suna shugabancin musulmi wallahi tallahi ku ji tsoron Allah idan aka yi abin da ba daidai ba wallahi tallahi ku daina munafunci abin da ya kai arewacin ƙasar nan halin da ta samu kanta kenan a birnin Kano tsarki ya tabbata ga Allah a cikin Kano kafin gidwal ya samu alkur'ani izu sittin ya aje a cikin banɗaki kullum ya kashi sai ya ɗigo kallon alkur'ani ya katsa kashi da ƙur'ani izu sittin a Kano haba jama'a ko a ingo ya haka ya tsogani fada balle a cikin Kano jama'a aka kamo shi madadin nan take a hukunta shi nan kowa hankali shi ya kwanta wannan ya zama punishment gare shi ya zama deterrent ya zama jan kunne ga wasu sai ka je aka ajiye shi a gidan kurkuku gauran dutse a ɗaki na musamman ya ci ya sha mai kyau wai aka ce wa arna ku kwantar da hankali ku ake yaran nan hankalin shi ya kwanta a ɗauke shi sai a koma da shi garin su masu son zaman lafiya ba wannan shi ne abin da alƙalan kano da sarakuna da masu mulkin lokacin kai. yi shi matasan nan suka bi dare suka je suka huda gidan kurkukun gauran dutse ta baya suka zaro kafirin nan suka datse shi suka zo suka yawo suka soke kan kafirin da mashi aka rike da tutun musulunci aka kewaye cikin birnin kano kowa ya sa musu albarka a nan ne mawaƙin manzan allah bashir ɗan gabo ya yi waƙa ya ce sojojin muhammadu don sheku a wauge na lahira ya ce na fara da sunan jalla ubangiji rabe ba roƙe shi don girma domin haka yan waka jama'a yan waƙe manzan Allah tukuna eh haka wallahi duk wanda ya zagi manzan Allah wallahi ya so gano bambamin bala'i sau da haka kowa ya zauna a Kano kowa ya zauna a Zaria kowa ya zauna a Sokoto da Katsina ba wanda ya hana ka ka zauna kai kirista ne ka zauna ba wanda ya hana ka amma Allah ka ka zagi manzan Allah wallahi tallahi kuka taɓa alƙur'ani in ya taɓa ku kuma nan ya kuyi abin da ya dace in ba haka ba wallahi tallahi yara ba su yi abin da zai gaba ba dace ko kuma munafukan malamai waɗanda za ku zo ku ce abin da yaran nan suke ba daidai ba ne ya saɓa wa manhajin salaf allah ya tsine muku albarka haka salaf suka yi haka salaf suka yi a zagin zan allah salaf su zauna haka wallahi tallahi ku shiga taitayin ku shi yasa gashi nan yaran sun yi bypassin malaman sun naɗa kansu su ne imamu malikin zamanin su fatoyi suke fitarwa manya-manya waɗanda aka fito da su imam malik daga duniya wallahi a guje za su koma lahira su ce fatoyin sun fi ƙarfin su sai ka ji wani yaro ɗan tsakwa kawai ya yi fatawa ya ce a ci gaba da aiki sai malamai sun lalace sarakuna sun zama talasuru shi za kawai shi kenan kafin zai ka ji fatawa na yawo allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka wannan karatu yana nuna mana yadda sahabbai ke girma manzon allah girmamawa ta kai ba sa iya ɗaga ido su kalle shi ba saboda darajar shi da suke gani sannan kar ku manta na daga cikin mutuntawar da sahabbai suke manzon allah fa suka ce manzon allah dawo madina zai sami cikakken tsaro da kwanciyar hankali lokacin da sojojin hirakal suka shawarar za su yaƙi manzon allah sallallahu alaihi wasallam hirakal ya aika ɗan jami'an tsaro ne cikin farin kawa suka zo suka zauna cikin sahabbai suka ga irin yadda waɗannan sahabbai suke mutunta manzon allah da suka taso sai suka zo suka gaya wa hirakal ya ce ya kuka ga wannan mutum a cikin jama'an nan ta sai suka ce ran kai daɗe ka ga waɗannan mutane ba mu taɓa ganin saukin da mutanen shi ke girmama shi kamar wannan mutum ba har kai ba na mutunta ka irin yadda suke mishi ya ce ni ɗin suka ce kwarai da gaske ya ce to ranka ya daɗe ka gani kaki idan ya yi kaki in ya ka koma jina sai su tare sai su shafa a jikinsu ka nan ba wanda yake faran komiyanka balle kaki to yaya ga mutanen nan sai suka ce mutanen na ranka ya daɗe yadda suke yadda kake so ka rayu su kuma haka suke so su mutum dai akan mutumin nan ne sai ce to kun wuce don kafir yana son rayuwa ta ji don a harsan nasi ala hayati sun fi kowa san su rayu wa minha anna fi qawli عمر رضي الله عنه فلا تصحبني نائحة ولا نار wannan ainihin karatu yana ainihin nuna mana cewa maganan nan da amr ya faɗi a inda yake cewa kada wata mai kukan mutuwa ta biyo ne haka kuma kaba abin da ainihin wuta intisal linhayi nabi sallallahu alaihi wa sallam an zalika ya faɗa haka ne saboda ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana kukan mutuwa manzon Allah ya hana a ɗauki bakin wuta garwashin wuta ana raka gawa da shi suna da dalilansu na jahiliya da irin su suna daga ciki wai suna cewa in aka ɗauki bakin wuta yana hayaki lokacin da za a raka gawa wai iskokai na gawar suna gudu wai ba za su bi ta har kabari ba wannan al'ada ce da imani ne irin na kafiran jahiliya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana قال النووي نووي يجي كره العلماء ذلك malamai sun han haka suka ce abin kyama ne makaruhi ne fa amman ahadu fa haramun nawawi yace shi dai kukan mutuwa wanda ba a yi ihu ana tsalle ana yaga riga wannan haramun ne wa amma ittiba'un mawuti bin nari laka ainihin wato mamaci da wuta kuma fa to shi wannan fa makaruhun sai na ya ce makaruhi ne lil hadisi saboda hadisin da ya zo akan haka sun makila sannan kuma sai aka ce sababul karaha kaunhi min sha'ar jahiliya abin da yasa aka hana saboda al'adu ne na jahiliya wa qala ibn maliki ibn habib al-maliki shi ko sai yake cewa kuriha tafa'ulan bin nar abin da sa aka hana a raka mamaci da wuta saboda wai ai kar abin ya zama wani irin kama ane mishi fatan in ya tafi can ya tafi wuta kenan shi ibn habib bin maliki a magana da ya faɗi kenan قال الجامع عفى الله تعالى عنه malamin da ya rubuta wannan littafi babban malamin hadisi malam muhammad abu adam sai ya ce الظاهر أن اتباع الميت بالنار حرام أجسكي النموي دي لك ممتي كبري كوم كبرتا دوتا وانا عينين حرام دي بظاهر النهي سبب حديد يزو قرر يزو ولأن التشبه بأعمال الجاهلية محرم كما كل كل أيكم جاهلية حرام دي فتبصر كذا كبيرة بأن مغانا قرر دي wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shi ya sanin dede bi halatta duk wani abu wanda ya shafi wuta kamar ma a kai shi da makabarta jama'a haka ya kai matuƙa malamai suka ce abin da wuta ta gasa shi ma kai tsaye kamar kasko to ka asan ya shi a cikin kabari in dai wuta ta taɓe shi kai tsaye to kuma kowa ya san tukunya ba ta zama tukunya har ta kai da kasko sai ainihin gasa ta sakamakon haka gaskiya kasko wannan din kasko da aka sani to a daina saka shi ainihin a kabari amma ya kama ne sai a samu itace a sa tare da cewa a cikin hadisin jiya ka ji amur bin yana cewa kada a sa ice a kabari wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne dama abu biyu ne ko don aka saka mamaci a kabari a sami tubali ko a sami ice ko a samu azara ko a samu ciyawa ko ganye sai a sasannan sai a tura kasa ko kuma ana sa shi sai a kawo kasa kasa garin kasa sai a zo sai ainihin zuba a kan shi. duk wanda aka yi cikin biyun ya yi daidai da sunna manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama idan an zo karatu na gaba za a ƙara bayani dangane da wannan matsala jama'a musulmi a yi haƙuri wa mu samu damar yin karatu da asuba ba wani ne ya kama insha Allahu ta'ala amma dai zuwa mako mai zuwa insha Allahu ran asabar lahadi nan za a yi karatu fi usura muna da karatun littafin sahihul bukhari an jima nan da awa ɗaya karfe bakwai insha Allahu ta'ala a markaz haka kuma akwai karatu na ainihin hamawiya da ɗaliban darul hadisi da waɗanda suke zuwa a wannan makaranta a gobe karfe goma na safe insha Allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah